Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a ɗaya ga watan Nuwamba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kaɗa ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan. 'Yan kasar Lebanon da ke neman sauyi a siyasar kasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanyar a faɗin kasar ta yankin Mediterranean. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya wasu 'yan jihar adamawa mahaifar ɗan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar a zaben shugaban ƙasar da ya gabata suna ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke wannan kuma an zo ba mai awa ɗaya ba an karance shi aka ce za a ba da sauran hukunci daga baya to kaga abun an mai ci da zuci a matsayin shi na dan siyasa tsohon dan siyasa da ya zo ya dawo jam'iyyar shi na apc don mu haɗa hannu da shugaban ƙasa muhammadu buhari mu ci gaba da gina najeriya a nijar kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da haɗin kan hukumomin ƙasar sun kaddamar da wani shirin wayar da kan al'umma kan yadda ake nuna kyama ga fursunoni bayan sun kammala zaman gidan yari sun je a gida ba a karbe su ba sun ji a cikin al'umma ba a karbe su ba duka inda suka biya ana nuna su ana ayi wancan dan kwasolojiya ne aka suke shi kuyi hankali da shi sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita zai ci gaba da bayani akan yaduwar kwai da irin matsalolinsa wanda hawa umar take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kaɗa ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a. kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa ukraine ta binciki abokan hamayarsa na siyasa Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada ƙuri'ar ta shirin tsige shugaban inda membobin majalisa 232 suka amince kana 196 suka nuna adawa da shirin. Dukkan 'yan jam'iyyar Republican sun yi amincewa da shirin tsige shugaban. sai dai wasu 'yan jam'iyyar democrat biyu da suka sauya sheka sun mara musu baya nan da nan bayan kada kuri'ar trump ya shiga shafinsa na twitter ya kwatanta shirin binciken tsige shin a matsayin bita da kullun siyasa mafi girma a tarihin amurka Ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta tabbatar da mutuwar shugabanta abubakar al kwanaki bayan da shugaba trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani simame da sojojin amurka suka kai a kamfanin dillacin labaran kungiyar na amak ya ce abu ibrahim alhashmi alkureshi shine wanda aka nada a matsayin sabon shugaban kungiyar ta isis hakanan an tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar abu hassan almuhajir wanda jami'an amurka suka ce an kashe shi a wani sumame a jarablus a kusa da kan iyaka siriya da turkiya wanda aka gudanar kwanaki guda bayan wanda aka kai a kan bagdadi jami'an sojan amurka sun ce harin da aka kai wa bagdadi an kwashe watanni ana shirya shi tare da tattara bayanan sirri daga mutane a ƙarshe aka samu damar da ta dace don gudanar da sumaman labaran duniya kuke saurara da nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan kasar Lebanon da ke neman sauyi a siyasar kasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a fadin kasar wacce ke yankin Mediterranean. inda suke ba jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya kaɗai damar shigewa yayin zanga-zangar da ta shiga mako na uku. Masu zanga-zangar sun haɗa kai suna bore ne kan yadda 'yan siyasa ke ɓarnata dukiyar ƙasar. da yadda ake fuskantar matsalar rashin ababen more rayuwa. Har ila yau suna neman da a yi garan bawul ga daukacin fannin siyasar kasar ta Lebanon da aka fi ba cpp ko Manazarta siyasar kasar ta Lebanon irin su Labib Kamhawi na da ra'ayin cewa an jima ana tsimayar jama'a kasar da su bijirewa daukacin salon mulkin kasar. inda a yau kristoci da 'yan sunni da 'yan shi'a suka haɗa kai suka ce sun gaji da yadda ake mulkar su. koriya ta arewa ta tabbatar da harba wasu makaman roka biyu masu tafiyar gajeren zango a jiya alhamis wannan shiri karo na goma sha biyu da hukumomin pyongyang suke harba irin waɗannan makamai a bana. yayin da suke nuna matsin lamba ga amurka gabanin zuwan ƙarshen wa'adin tattaunawar da ta gindaya na ƙarshen shekarar nan kan makaman nukiliyan nata a yau juma'a kamfanin dillancin labarai na koriya kcna ya ba da rahoton cewa an yi nasarar gwajin makami mai girman gaske na harba makamin roka Bayan irin gwaje-gwajen da aka yi a wannan shekarar jami'an Amurka sun kwatanta makamin a matsayin mai tafiyar gajeren zango nau'in ballistic. Kamfanin dillancin labarai ya kuma ce wannan sabon gwaji an yi shi ne domin samun tabbacin tsaron maharbin makaman. Sai dai shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci wajen gwajin makaman ba a cewar KCNA. waɗannan rokoki waɗanda aka harba daga yankin sochun na kudancin lardin pyonga sun yi tafiyar kilomita 370 kuma sun kai tsawon kilomita 90 a sama inji dakarun koriya ta arewa shugaba salva kir ya ayyana dokar ta ɓaci a wasu sassan sudan ta kudu inda ambaliyar ruwa ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da mahallansu. su yawancin waɗanda ambaliyar ruwan ta ritsa da su mazauna yankin bahar el gazal da opanel ne yayin wani taron manema labarai da aka yi a juba a ranar laraban da ta gabata ministan kula da ayyukan agaji da ɗaukan matakan ko ta kwana hussein hussein marniot ya ce ambaliyar ta lalata ɗaruruwan gonaki a wani labari makamancin wannan gwamnatin somaliya da kungiyoyin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi kira da a kai agaji don taimakawa dubban 'yan kasar ta somaliya da ambaliyar ruwa ta shafa a cikin shekarun da suka gabata zahara aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc A Najeriya yanzu haka masana shari'a da kuma sauran al'ummar jihar Adamawa mahaifar ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar a zaben shugaban ƙasar da ya gabata na ci gaba da mai da martani kan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke inda jam'iyyar PDP ta ce bata yi mamaki da hukuncin da alƙalan suka yanke a ɗan ƙanƙanin lokaci ba. sai dai jam'iyyar apc ta jihar ta yaba da hukuncin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola wanda ya fara da kalaman sakataren jam'iyyar pdp a jihar adamawa honorable abdullahi adamu firimbe idan ka duba tun daren farko ma yadda daga farkon yin wannan tafiya aka cire babban alkali na najeriya wanda an jefa mashi wasu tuhume-tuhume wanda duk wani dan adam da ya kirke mukarragiyar mulki ba za a rasa shi da waɗannan tuhume-tuhumen ba amma na shi an ɗauka an faɗaɗa an kururuta har zuwa lokacin da ya bar wannan kujera kuma in ka duba farkon hukunci da aka yanke na appeal tribunal a daren farko ma an ka dubi shi wajen abin da aka yi wajen sama da awa biyar ana karantawa wannan kuma an zo ba mai awa ɗaya ba an karance shi aka ce za a ba da sauran hukunci daga baya to kaga abin an mai ci da zuci kuma nuna cewa nan gaba wasu abubuwan suka soma fitowa a kan al'amari za a yi abin kunya don ko alƙalan yanzu ka tafi nan gaba ka jira ka ji bahasi da kalamu wanda za su fito daga bakin su nan da wata shida ko shekara ɗaya za ka ji abubuwan da suka wakana wani zai ce ma an tirsa a sashi wani zai ce maka babar shi ya dubi abu kaza ba duk waɗannan maganganu za su faru nan gaba baki ɗaya to sai dai ku yayin da NPDP ke kokawa ga 'yan jam'iyyar adawa ta apc a jihar na ko ganin wannan hukuncin da alkalan suka yanke yi daidai ahmad lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar ya ce yanzu za su shiga mazawarcin tsohon mataimakin shugaban kasar ne domin ya koma tsoho jam'iyyar ta apc tun da dai shari'a ta kare kira da muke ga shi a alhaji atiku abubakar dan takarar jam'iyyar pdp da ya dauki wannan hukunci da aka yanke kaddara ne gare shi kuma a matsayin shi na dan siyasa tsohon dan siyasa da ya zo ya dawo jam'iyyar shi na apc don mu haɗa hannu da shugaban kasa muhammadu buhari mu ci gaba da gina najeriya saboda mun sani yana da manufofi masu masu kirki da ya ma wannan kasa amma tun da Allah bai bashi dama ba mu muna kira gare shi da ya zo da wani niyya nashi na gina wannan kasa da ya da jam'iyyar APC don su zo mu haɗa hannu da mu gaba ɗaya mu taimaka shugaban kasa Muhammadu Buhari mu samu mu gina Najeriya. To wai koya masana shari'a kuma ke kallon yadda ma aka yanke wannan hukunci? Barisa Sanda Joshua Ogra wani lauya ne mai zaman kansa ya ce aiko ba komai akwai darasin da ya kamata a ɗauka wannan hukuncin. To Malam Ibrahim alal hakika gaskiya ni Um, na farko dai yadda aka zo aka saurari kara aka ba da hukunci nan take ba sabon abu ba ne abu ne wanda dokan kotu ta ba da dama a yi haka na <clears throat> ita wannan kotun da kotun koli da kuma kotun ɗaukaka kara alkalai za su iya zuwa su ba da hukunci amma kuma su ɗauki wani rana wanda za su ba da dalilan hukuncin da suka ɗauka suka yanke dalilin da yasa ake yin haka kuma ana la'akari ne bisa ga yanayin lokuta da ya kamata a ce an yanke hukunci koma da menene yanzu ko an zura ido da kuma sauraron matakin da ateku abaka zai dauka na koshin zai koma gida Najeriya cikin kwanakin nan ko kuma a wanda kuma lokaci kawai ke iya tabbatar da matakin da zai dauka Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. To kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da haɗin kan hukumomi suka ƙaddamar da wani shirin wayar da kan al'umma game da illolin da ke tattare da ɗabi'ar kyama ga fursunoni bayan sun kammala zaman gidan yari wanda wannan yunkuri na matsayin wani bangare na shagulgulan karrama ranar fursunoni ta duniya da ake bukukuwanta a kowace ranar lahadin ƙarshen watan oktoba ga rahoton da wakilin musulun mumun barma ya haɗa mana daga yamai ziyarar musamman masu rajin kare hakkin ɗan adam suka kai a gidan yarin yamai a wannan alhamis 31 ga watan oktoba da nufin duba halin da fursunoni ke ciki matakin da a ɗaya bangare ke zama wata hanyar kara masu kwarin gwiwa a sabuwar rayuwar da suka tsinci kansu ciki saboda dalilan da akasari ke da nasaba da kaddara sunana alkasun isu ni ne mai kula da haka abin da ake ce ma reinsertion da deteni ma'ana yadda ake kula da kamar 'yan kaso su koyi wani aiki akwai eh, misalai da yawa wanda aka samu wanda suka huta cikin masu dawowa aka tambaye su eh, kamar to me yasa allah ya sa ka huta kuma ka dawo to akwai wanda suke ba da masallancewa cewa sun je a gida ah, ba a karbe su ba sun ji a cikin al'umma ba a karbe su ba duka inda suka biya ana nuna su ana ayi wancan dan jiya ne aka suke shi kuyi hankali da shi shugaban kungiyar andd ash farfesa jibril abarshi masanin doka a jami'ar yamai na cewa ya zama wajibi mutane su canza tunani game da yadda suke kallon fursunoni a yau sannan ya ci gaba da cewa il suffit de jeter un coup d'œil sur le code pénal pour s'apercevoir que chacun de nous peut devenir prisonnier zaman wakafi wani abu ne da wasu ke daukar sa tamkar wata hanyar zubar da mutunci ko rasa ɗiyauci alhali idan aka dubi kundin hukunta laifuka na ƙasar nijar za a gane cewa ba wanda ya fi karfin ya tsinci kansa cikin wannan hali domin sa'insa ko furta wasu kalaman batanci ga wani talaka ko mai iko na iya aika mutum gidan yari hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta cndh ta ja hankula kan bukatar baiwa 'yan kaso damar sake shiga sahun al'umma don ganin sun ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban ƙasa. Talibi Musa shine kakakinta. Ensemble, nous devons aider les détenus et leur de réintégrer la société. Cinkoson jama'a a gidajen yari wani abu ne da har yanzu ke haifar da cikas a rayuwar fursunoni a nan Nijar. ko yake gwamnatin wannan kasa ta fara yunkurin shayo kan wannan matsala. a nan ministar da la justice ma'ana ministan da ke kula da fannin shari'a suna kokari tukuru don a samu a warware wannan matsaloli na yawan al'umman 'yan kwaso to akan wannan ne satin da ya gabata an samu an asambile national an ɗauki wata doka wannan doka za ta ba da dama a kowane lokaci a yi shari'a mutane su wanda za a ma shari'a su san bisa wani zama suke saboda duk abin da ya wuya ga wanda yake tsare a gidan kusu shine kana nan ba san ba cikin wani irin hali kake sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba Masu sauraro barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari cewa a satin da ya gabata za mu kawo muku ci gaban shirin multiple gestation and its problems wato yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan amma ba mu samu damar kawo muku shirin ba sakamakon muna cikin watan da aka ware don wayar da kan jama'a don yaƙi da cutar dajin mama wato breast cancer. kansa muka ga ya dace mu yi shiri a kai to a yau za mu kawo muku ci gaban shirin yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan inda likita yake mana bayani akan irin bambancin renon cikin da kwai ya yadu da kuma wanda shi kadai ne a ciki to likita barka da wannan lokaci to barka mu dai ku za ka ci gaba da bayani akan shi wannan matsala ta barkewar jini ga macen da kwanta ya nunku barkewar jini a mace mai multiple gestation wato nikokin koyi ko kuma mace mai ɗaukan yaro fiye da guda ɗaya a cikin ciki ɗaya shine ba ma a lokacin aihuwa kadai wannan zai iya faruwa ba zai iya faruwa daga tsakiyan cikin wata uku na tsakiya zuwa wata uku na karshe muna ce da shi antipaton hemorrhage ya fi aukuwa ga masu multiple gestation idan aka kwatanta da mai single gestation na biyu idan an zo nakuda nakudan shi daban yake saboda yara guda biyu ne na farko za a yi a bi yadda ciki na yaro daya za a yi a haihu to amma abun da ya tashi daga abun da ya juya yaro na biyu ya juyo har ya sake fita to sai yi wasu dabaran na kimiyya da Allah ya nuna mana to idan an gama lami lafiya Allah ya sa an samu yaron ya fito da kanshi an haife shi barkewan jini zai iya faruwa ma lokacin saboda mahaifin ya bude babba sosai fiye da inda yaro ɗaya ne mahaifin ruwan ya dan squeezing ya zama karami saboda ya takure ya hana jini fita daga wajen da placenta ya fita yakan dan samu matsala to wannan yakan sa masu multiple gestation bayan haihuwa suna da abin da muke cewa postpartum hemorrhage fiye da wanda ya ta haifi yaro daya to idan an samu wannan kuma akwai wasu matsaloli na bayan haihuwa da mace mai yaro daya zai iya samu ya fi ninkuwa ga mace mai yara fiye da daya a cikin ciki daya kamar yanda za a yi renon yaro ma mutum ya aka kare da yaro daya a ba da nono da kukansa da jin a yi mashi wanka a sa napkin da shauransu sai gashi nan guda biyu to yakan sa stress ya fi yawa akan mace mai yaro biyu ko uku daga cikin aihuwa har ma yana sawa mace ta samu abin da muke cewa popular blues wato irin ciwon mind a after aihuwa ya fi faruwa ma masu yara biyu uku ko hudu zuwa gaba dan mai yaro da daya idan saboda manipulation da zai akan samu a yi idan da kanta ta aihu a wajen haifar da tagwaye na biyu wannan suna yawan samun popular sepsis ko infection fiye da yaro daya wannan ya bambanta da wanda take da yaro daya ko kuma masu multiple gestation to aka nan har zuwa baby craft zuwa lokacin da yara su su dan girma banda wannan ma ko kaya ma na yaro da komai na yaro da ake tanada idan mace ta yi ciki in in an san cewa juna biyu yaro biyu ne ko uku kaga kowanne sai an saya uku infant za saya saya saya uku napkin sa saya uku abincin su sai an ninka nan mutum uku duk wayannan ya bambanta da in yaro biyu ne ko kuma yara biyu ne ko kuma yaro daya aka haihu shin akan yi gadon multiple gestation ko yaduwar kwai akwai gefen sa wannan kuma shine yafi na tagwaye biyu da akan samu wuyan gane wane ne hassan wane ne usai ne amma wanda yaran ana iya samun mace namiji cikin ciki daya yawanci a cikin kwai biyu da kwayoyin mani biyu ne ake samu su wannan shine kuma yana zuwa da kosawan mace mace tana ya da kwai guda daya daya daya daya idan ta girma ta kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in lokacin gidan kwai wato ovary na jikin mace ya zama so proficient zai iya ya da kwai biyu idan allah ya sa kwayoyin mani da da zai sa a yi fertilization yana nan sai ka ga mani guda biyu kowanne ya yi fertilizing za a iya samun guda biyu abun da ya sa muna magana cewa akwai gado shine a cikin duniya wajen da aka fi samun yan biyu a cikin ilesha ne a cikin nigeria a kowane aihuwa guda wajajen ashirin guda daya yan biyu ne to akwai wasu gefen duniya kuma da daga cikin aihuwa guda ɗari da tamanin shine ake samu guda daya da yake yan biyu ko a nigeria najeriya ma wajen da ya fi yawa shine a cikin garin ilesha amma a cikin cikin northern najeriya ana samu kowane aihuwa arba'in ana iya samun multiple gestation haka kuma a can gefen eastern najeriya kaga wannan ya nuna cewa akwai alaka da yanda gado na jikin mace yake yanzu kuma da duniya ya bude ido yanzu ana zancen ivf wato assisted reproductive technology wanda ake taimaka ma masu wuyan samun ciki to kaga ga ba sai ma zancen gado ba kamar mutum zai yi shuka ne idan ka sa kwayan gero guda biyu dan dai ruwa da komai ya yi daidai biyu zai ciro amma in ka sa uku uku zai ciro to nan ma yana kara yanzu ana samun multiple gestation cutar mafitsara ko matsalar mafitsara da ake samu a lokacin ciki me ke kawo wannan cutar a lokacin juna biyu abubuwa da dama ne amma zan yi bayanin guda ɗaya biyu ko uku na ɗaya shine ciki shi kansa mace ta yi ciki to immunity na jikin ya ragu wannan yakan sa kwayoyin cuta ya shiga jiki ya zauna ya zama ciwo da wuri wato sojojin da suke yakar kwayoyin cuta a eh, jikinta sun ragu eh, ke eh, yin ciki yana sa su su don ragu saboda yaro ba ce jikin mace kadai ne rabin yaro jikin namiji ne to idan wannan system din bai yi rage ba to yaro ma ba zai zauna ba sai ya kore shi domin zai ga eh, rabin yaro da yake jikin mijin matan ne cewa wannan ba na, cikin gida ba ne ya fita waje to amma saboda Allah da ikonsa yanda ya tsara abun yakan dan yi reducing immunity that time so da jikin mace ya yi tolerating rabin yaro ma da yake daga jikin wani alita daban wato mijin kenan na biyu shine idan yaro ɗaya biyu uku ne wannan immunity depression yakan yi zurfi da yawa saboda wannan ainihin zurfin shi ko kuma eh, power na yaro biyu da ya sa ya ragu sosai yakan sa eh, a samu urinary tract or other infections more frequently than in singleton ne na uku shine ciki din yana zuwa da sinadari kala-kala wanda muke ce hormones of pregnancy yakan elaborating da yawa kamar su progesterone estrogen da su to wayannan sinadarin ba kawai yana taimakawa ma ciki ya yi relaxing mahaihuwan ya ta budewa ya yi accepting yaran da suke girma a ciki ba yana relaxing affecting oda organs na jikin mutum har zuwa organ system na mafitsaran sai ka ga the urinary bladder the ureters and then the kidneys uh, ana dan yi relaxing wannan muscles din so yakan rage aikin korar ruwan fitari daga wajen da Allah yakan sa kidney ya dan tase shi ya fita to yana rage koronsa ruwan fitari idan ya zauna yakan ba da dama ma germs su dan yi festering a ciki wannan kuma yana contributing to masu juna multiple gestation sukan samu infections fiye da na yaro daya akwai wani taimako da kuke yi ko kuma wasu magunguna da kuke ba wa mata masu juna biyu domin su kara wa mace karfin sojojina tun da yanzu sun ragu cuta zai iya shiga jikinta ko kuma zai saurin shiga jikinta a takaice a ce ga magani saboda boostering immunity ga mace mai ciki ko guda ɗaya ko biyu ne saboda muna so mu yi prevent infection babu amma amma akwai tsari kala-kala da za a yi karanta da mace ko da da eh, ciki yaro ɗaya ne ko biyu ne da za a karanta da su wayannan duk suna a dunkule a cikin antinata to idan mace ta bi wannan to in Allah ya yarda eh, raguwan immunity ba zai sa ta fara ta yawa samu ba amma in ma ta samu tana cikin antinata za ta yi complain da wuri za mu gano da wuri to sai mu bi shi da antibiotics mu yi treating to likita daga karshe wa shawara za ka ba ma mata mata musamman ma masu juna biyu don kare kansu da abin da ke cikin cikin su daga cin karo da su matsaloli. Mace mai juna biyu multiple gestation idan ciki ya tsaya a yi tanadi a fara antinata. Abi dokokin da malaman kiwon lafiya kan ba su. Musamman ina son ambata cewa masu juna biyu hawan ciki yakan zama more frequent fiye da na yaro daya. Kamar lokacin da za a ce masu yaro daya su zo sati hudu to yin juna biyu yaro multiple gestation miliyon ne za mu ba su sati biyu ne saboda da damuwansu mu gano shi da wuri mu hange shi yana kafin ya fara mu magane shi so eh, abin da zan iya fada cewa masu juna biyu su yi kenan ba wai wani abu ne za su iya yi na kansu su kadai a cikin gida ba san sun fito ma masu kiwon lafiya a asibiti ba su rike antinata sosai sosai idan allah ya yarda ko tan garda ne zai samu zai dan ragu za a iya takaita shi kamar daga wata nawa ya kamata ta rika zuwa asibiti to idan mace ta yi ciki ciki an duba ya, tsaya daga wata uku ya yi daidai amma in ma ta zo da wuri fiye da wata uku na farko ba laifi idan dai ciki suna cikin ciki ne saboda ko me zai faru za a iya gano shi kafin ya fara idan ma ya faro ta san yadda za ta je ta samu daktocin da suke kula da ita cikin antinata da wuri masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka duka abin da za mu yi a ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr idris muhammad liman sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya madalla gaida hawa umar to kafin mu kammala shirin ga zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat ta kada kuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta tabbatar da mutuwar shugabanta abubakar al-baghdadi kwanaki bayan da shugaba donald trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani simame da sojojin amurka suka kai Asiriya. 'yan kasar lebanon da ke neman sauyin siyasar kasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a fadin kasar wacce ke yankin mediterranean To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mi sallama muna mika saƙon taya murna ga Ahmad Mustapha Alamide da Aishatu Muhammad Alake. Murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar da misalin karfe goma da rabi na safe a kofar gidan Malam Abdulwahid Aremu a sabon garin Rijau da ke jihar Neja ta Najeriya. Allah ya sa a yi lafiya amin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballa daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa sai an jima. Ah.